Jama'a masu sauraronmu da wannan marece Assalamu alaikum da watan kunanan lahiya. To yau dai shirin noma tushen arziki shiri ne na musamman akan rasuwar Profesa Ahmed Mustapha Falaki wanda aka ce jami'an tsaron Najeriya ne suka kashe shi a ranar goma sha hudu ga wannan wata na Fabrairu bisa zaton cewa shi dan Boko Haram ne. Kayan mu ci gaba, ga ma ɗaya daga cikin irin jawaban da marigayin kan yi a duk lokacin da ya halarci wani taron manoma. ba karamin abu bane saboda hakan na roƙo ga manoma kamar yadda muka yi ta koyar da mu dabarun noma dan Allah tashi tsaye an koyar da dabarun nan kuma ga gwamnati ta ba da kayan aiki a kokari a bunkasa wannan noma dan a guda tsira baki daya Filin noma tushen arziki ya ji ta bakin abokan aikin marigayin da ɗaliban shi da manoma da talakawa da ma mutanen da Allah ya haɗa da shi suka zama tamkar 'yan uwan shi na jini. Hajji Halima za mu iya cewa ainihin Professor Falaki wani mutum ne wanda yake wato sanin irin ainihin gudunmawa da ya bayar sai mutanen da suka san shi zai wuya a ce akwai wani wanda ya karatun fannin gona a arewacin Najeriya. wanda yake bai karatu karkashin sa ba ko kuma bai ainihin wanda ya karantar bai karantar da shi ba ainihin hasara sosai aka yi sai dai kawai abin da zamu iya cewa Allah ya ji kanshi ya rahamce shi sannan kuma ya ba wa iyalansa haƙurin jure wannan rashin amma ba ƙaramar hasara aka yi ba a ainihin a duniyar aikin gona na asaran wannan ɗan taliki kuma muna roƙon Allah ya sa waɗanda suka yi mashi wannan abun Allah bi masa kadun shi. kawai irin abin da mu za mu iya cewa kenan. To, ina miƙa ta'aziyata ga dukkan al'ummar jihar Kano da al'ummar Najeriya ga baki ɗaya da ma sauran ƙasashe na gefe waɗanda shi Profesa Falaki ya yi mana ayyuka da dama na taimako musamman abin da ya shafi harkar gona ya shiga ƙauyuka ya shiga lokuna ya shiga birane ya je ƙasashe da dama domin bincike musamman harkokin da suka shafi harkar noman masara lokacin da yake aiki da sasa kawo globals ya ba da gudunmawa sosai sosai sosai ci gaban samun iri wanda a yanzu muke da iri masu kyau da ake nomawa a garuruwa daban mutum ne mai kishin ƙasarsa mutum ne mai kishin jama'a mutum ne mai kishin talaka Allah isaka masa da alkhairi abubuwan da yi Allah i bashi lada. Ina miƙa gaisuwa ta'aziyya zuwa ga iyalan marigayi Farfesa Ahmed Falaki da kuma dukkan iyalansa da sauran 'yan uwansa ina kuma fatan Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa kurakuran shi Allah shi ya fi mishi. Rasuwan Farfesa Ahmed Falaki eh, babban rashi ne a ƙasa babban hasara ce a duniyar manoma baki ɗaya. wannan mutum ne haziki wanda shike ya taimaka ma sha'anin aikin gona ta kowane sashe a faɗin ƙasar nan ko kuma a duniya baki ɗaya sannan kuma ina kira ga hukumar najeriya da a hanzarta bincike dangane da yadda wannan al'amari ya kasance har a gano waɗanda suka aikata wannan mummunan aiki kuma a gurfanar da su a gaban hukuma a hukuntar da su ta hanyar da ya dace. domin kuwa idan mutum zai bauta ma ƙasa irin yadda ya kasance a ce kuma a hannun mahukunta ya zama sanadiyar salwantar da rayuwar shi to wannan abin matuƙa gaskiya akwai abin al'ajabi a ciki mu manoma ba karamar hasara muka yi na rashin farfesa ahmed falaki ba domin yanzu ba mu san yanayin da muke ciki ba nikan tashi daga nan birnin kebbi in je in ziyarci shi a abu zaria kuma in samu shawarwari masu inganci game da sha'anin aikin gona kuma gashi mutum wanda Allah bai saka mishi girman kai ba mutum ne wanda yakan saurari kowane mahaluki da ya zo ziyarce shi da kuma irin abin da ya zo nema a wurin shi yakan ba shawara gwargwadon iya sanin shi. Profesor Ahmad Mustapha Falaki matsayin uba yake a wuri na saboda irin yadda muka yi rayuwa tare da shi kusan abin da mahaifina zai yi kenan. Ah, na san shi mun zauna da shi kusan shekara goma sha tara da wuce tun lokacin da na fara aiki da hukumar sassaka global 2000 wanda take aiki ah, don bunƙasa noma a najeriya sannan ah, duk wani aiki da na yi inda ana neman referee za a ga cewa professor falaki na ɗaya daga cikin referees ina har wannan aiki da nake a matsayina a yanzu gaskiya rashin shi ba ƙaramin rashi ba ne mutum ne mai kishi mutum ne masanin harkan noma mutum ne mai ƙanƙan da kai ba mai son nuna shi wani abu ba ne duk lokacin da aka je taro na manoma za ka ga manoma suna allah allah su ga wane ne falakitin nan wane ne falaki da ake magana sannan mutum ne mai riƙon addini sannan kuma shi abin da ake ce ma authority ne akan ayyukan noma duk najeriya ta arewa da najeriya gaba ɗaya har da wasu ƙasashe za a ga cewa yana ba da shawarwari ta yadda za a bunƙasa harkar noma saboda haka wannan rashi ne gare mu ga baki ɗaya da mu da iyalansa fatan mu shine allah ya masa sakamako da gidan aljanna allah ya raye zuri'an shi ya shirya su ya haɗa kawuninsu baki ɗaya kuma ba za mu gushe ba muna mishi addu'a muddin rayuwar mu insha Allah Allah ya zika malam falaki ya masa rahama baki da mu duka sai mu yi hankuri tunda mai dauka ta daukai mu duka sai mu yi hankuri tunda mai dauka ta daukai fata wannan abu ya da bunƙasa yadda manoman za su ci gaba Kahin jami'an tsaron su yi mishi kisan gilla dai, marigayi Profesa Amir Mustapha Falaki shine shugaban cibiyar binciken aikin gona ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Har wa yau kuma shine babban mai bama gwamnatin jihar Zamfara shawara akan aikin gona. Allah ya ji kan Profesa Ahmed Mustapha Falaki. Allah ya gahwarta mishi, Allah ya rahamshe shi, Allah ya sa ya huta, amin summa amin. Allah ya sanyaya zukatan iyalan shi ya ƙara musu haƙuri da dangana.